وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يوم مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haɗuwa da ku a wannan safiya ta ranar alhamis yau sha ɗaya ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi daga garin makka zuwa madina shekara 1440 daidai da sha shida ga watan biyar shekara ta goma 2019 wannan shine darasinmu na bakwai a cikin tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke tafsiri cikin suratul bakara a jiya mun tuke ƙarshen aya ta hamsin da bakwai a yau kuma insha ta'ala malam zai karanto mana aya ta hamsin da takwas wato fadin Allah madaukakin sarki wa in kunna dukulu hadhihi alqarya salam بسم الله الرحمن الرحيم وإذ كل دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا ودخلوا الباب سجداً وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل له قيل لهم فبدل الذين ظلموا قولا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون نعم الله سبحانه وتعالى ياتي بعد gaba da jan إسرائيل ga الأمة ما باكي wannan sabili da a cikin hikimar Allah madaukakin sarki za ku ga galibi dukkan mutanen da suka kangare suka dade akan kangarewansu to za ku ga annabawansu sukan yi tsawon rai ko kuma akan yawaita musu manzanni a cikin wannan al'umma har sai an kai ga matakin da Allah madaukakin sarki ya samar da wasu wanda za su ci gaba da aikin da waɗannan annabawa suke yi sannan sai Allah ya ɗauke waɗannan manzanni ko annabawa da ya aiko su idan kun kalli tarihin annabi nuhu alaihi salam zai tabbatar muku da haka za ku ga inda Allah subhanahu wata'ala yake faɗa da kai ce yace falabita fihim alfa sanatin illa 50 ama annabi nuhu alaihi salam ya zauna a cikin mutanansa yana kiransu zuwa ga Allah shekara dubu in ba hamsin ma'ana shekara ɗari tara da hamsin yana ta wa'azi yana ta kiran mutane daga cikin hikiman da yasa yi wannan tsawon rai shine mutanen ba su amsa kiransa ba mutanen ba su yi imani da shi ba har ya dinga kai karan su wurin Allah yana cewa wa qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara na rinka kiran mutane na laylan cikin dare waɗanda suke masu daraja ne da alfarma a cikinsu kamar sarakuna da shugabanni na rinka bin su gida gida a cikin dare ina jan hankalin su cikin hikima da tausasa kalma dan su imani da ni wa nahara sannan kuma haka nan cikin yini na shiga kasuwanni da gari da duk inda ake bauta da inda mutane suke taruwa na kira su amma falan yazidhum du'ai illa firara kiran da ne musu na su imani da kai Zai ƙara musu komai ba ban da guje ma gaskiya da suka rinka wannan kin amsan sakon da suka yi sai Allah ya sa ya tsawon rai a cikin su har yi shekara dubu babu hamsin wannan fa na kira kenan kadai in ban da ma na shekarunsa na haihuwa akwai asar ɗin da ke nuna cewa mata sukan zo su kawo mu annabi nuhu koke suna neman yi musu addu'a saboda suna wabi kun san wabi ko shine a haifi ɗa babu rai ko yana zuwa bai jima ba sai ya koma annabi nuhu alaihi salam ya ce da su shin ko shekara nawa ne aiki sukan yi ta ce wallahi matsalar shine ba sa wuce shekara ɗari biyu sai su mutu <laughs> ba su wuce shekara ɗari biyu sai su koma zuwa ga Allah to shine sai ke cewa da ita akwai mutanen da za su zo a bayanmu su ba ma za su wuce shekara 60 ko 70 ba mu kenan yanzu da ina kika kai shekara hamsin, duk kusan wani abu na kyale-kyale za ki ga ya fara fita a rai abin da za ke da karfin ki da jin daɗin ki da morewar ki hatta abinci wanda kikan tauna ki ji shi radau sai ki jana yau abincin ba gishiri ne alhalin an sa gishirin apata ki ne ya mutu kin ci zamanin ki ba za ki ci na wani ba an fahimci maganan ko to wannan dadewa da annabi nuhu yayi a cikin mutanensa ya faru ne sanadiyan kangarewansu da rashin imanin kun ga shi annabi nuhu alaihi salam ai daga cikin jarabawa da ya gani ma har da matarsa da ɗansa tunda Allah subhanahu wa ta'ala na cewa daraba Allahu masalan lil ladina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata nuh matan annabi nuhu da matar annabi Nuhu. kun ga matarsa Allah ta'ala ce ran alkiyama za a ce da su Wakilar qila dukhulan nar ku zo ku shiga wuta tare da masu shiga ba wani girmamawa saboda ba ku imani da annabawan da suke mazajen ku ne tare da ku suke kwanciya a shimfiɗa ɗaya amma kun butulce musu don haka wannan kusanci ba zai amfani ba a yau to kun ga kangare a kai ga a ce matan mutum ba ta imani da shi haka nan dan cikinsa ya kangare masa bai karɓi sakon da ya zo da shi ba har lokacin da ya ce ya fusata ya roki Allah yake cewa rabbi la tazar ala al-ardi min al-kafirina dayyara innaka in tazarhu yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara yace Allah karka bar gida ko guda ɗaya na wanda bai imani Allah na kira mutanen nan duk wani gaskiya na nuna musu kuma sun gani tun iri Allah ka rushe su kawai tunda abin haka yake yace karka bar gida ko guda ɗaya na wanda ba musulmi ba yace rabbi filli wa liwalidayya Allah ka gafarta mu ni da iyaye wa liman kana baiti mu'mina hakkar shi abin da ya faɗi kuma sai Allah ya amshi addu'a tunda annabi amma daga cikin karɓar addu'an faɗansa da matansa suna ci shi yasa da Allah ta'ala ya amsa kuma ya ga laifin nasu yayi yawa ina muku wannan shimfiɗan ne zuwa ga in kawo da ku dalilin da za ku ji Allah na cewa wa'id wa'id wa'id game da waɗannan bani Isra'ila sannan kuma mu sauko akan me yasa mu kuma aka sa shi a littafin mu ba a bar shi a littafin su ba shi ma duk akwai hikima to shi yasa annabi nuhu alaihi salam da ya ga wannan halaka ta taso haka ɗansa ya zo sai tausayi na tsakanin da da uba ya kama shi biological relationship ya ga ga ɗansa fakiri da muzu Allah ya fusace ce ya sama ya ke sama akli wa ghizal ma sama zubar da ruwan da na aje a cikin ki ke ma kasa ruwan da na taskace fito da shi kun ga fitina ta kariya sama na zuba kasa na tsotsowa shine annabi nuhu alaihi salam da Allah ta'ala ce da shi wasna'il fulka kai kera wannan jirgin ruwan ka dauki wanda suka yi imani da kai ku zo yace wa qalar kabu fiha bismillah majriha wa mursaha duk wanda ya imani da kai ka hau tare da shi Tun da ka roƙi a halaka su ba za su yi imani ba to a matsayinka na annabi mun karba amma kuma tare da cewa ɗanka da matanka suna ci shi ya sa da ya zo ɗansa bai imani da shi bai ce ya bunayyar kan ma'ana ya kai ɗana zo ka shiga kwale-kwalen nan musira zo ka tafi don wallahi ta Allah ce take zuwa ba ruwan da ka saba sani ba ne to halaka ku Allah ne shine sai ya kalli baban tunda dama bai imani da abin da ya zo da shi ya nuna mai wani dutse yake sa'awi ila jabali zan je tattaru akan wancan dutsen ya asimuni min alma zai kare ni daga ruwa wannan ruwan na tsanewa zan sako ruwan sama ce da ka saba sani yace da shi la asima al-yawma min amrillahi wallahi a yau ba mai kubuta daga umarnin Allah illa man rahima fati wanda Allah ya masa rahama shine ko wanda zai hau wannan jirgin ruwa shi yasa ce ana cewa sunna jirgin annabi ne man rakiba hanaja duk wanda ya hau sunna ya tsira to kamar haka ne yace da shi zo ka hau yace yana cikin haka kawai Allah ta'ala ce fa hala humal al-mawj sai igiyar ruwa ya juya ya sha makanta tsakaninsu ga yaron yana taho zo ka hau kaza yana cewa aini guri sai kawai ruwa ya sha ya raba tsakaninsu kafin annabi nuhu ya farga faka da minal mugrafin sai ga ruwa ta shanye shi ta kashe shi tare da haka ya san bai mutu a imani ba tausayin nan na tsakanin ɗa da mahaifi bai kyale shi ba sai ya fara ma Allah magiya ya san dai kafiri ne bai imani ba amma ya za a yi sai ya fara kwankwasa a ji ko a kota kofa da Allah zai iya buɗewa kila a tausaya masa a karɓi ɗan shi a matsayin wanda zai tsira sai fara cewa rabbi innabni min ahli ya Allah ga dana nan dai yana cikin iyalai wa inna wa'daka alhaq amma fa na san wallahi alƙawarin ka gaskiya ne duk wanda bai imani da kai ba na san baka baka raga masa to a ganin mi sai Allah wanda sarki ya fahimci dai kaman yana so ya roƙa ma ɗansa gafara ne kuma haka ne sai Allah ya nuna mai alaƙar jini ba ita ce alaƙa ba alaƙar addini ita ce gaskiyan alaƙa sai ce da shi innahu innahu laysa min ahlika bai cikin iyalanka kai ka haife shi amma ni ban yadda yana tare da kai me ya bambanta ko ce innahu amalun ghairu salih saboda shi ba aiki na gari bane ba da na gari bane ba nagartacce bane al'amalu salih shine aikin da aka yi dan Allah kuma aka yi yanda annabin Allah ya koya, to shi bai ko daya ba bai imani da Allah ba kuma bai dika ba to daga nan ne kawai annabi nuhu ya tsorace ce ni a'iduka an taku ana kuna min aljahil Allah ina neman tsarin ka in shiga cikin irin wanda ba su sani ba na hakura to menene abin da ya faru abin da nake so nuna mana anan shi ne annabi nuhu yayi tsawon rai a cikin mutanen ya dade a cikin su saboda ba su imani da shi ba su yadda da shi ba sai Allah ya ba su tsawon rai kun fahimci magana ko daga lokacin da aka samu wanda suka fahimci sakon shi suka yi imani da shi wanda Allah ya tabbatar da za su ci gaba da bautar Allah a ban kasa sai Allah ya halaka sauran gaba daya domin bayan faruwar wannan tsira annabi nuhu bai tsawon rai ba kuma ya rasu shi yasa lokacin da yazo zai rasu sai ake tambayar shi ya kaga rayuwar duniya ya zaka iya bada bayani game da tsawon zaman da ka a duniya ne za iya cewa game da rayuwar duniya kun san me annabi ruhu ya ce ya ni na ga duniyar nan ne kaman wani ɗaki mai kofa guda biyu kamar masallacin nan kawai ka shigo ta nan kafin ka zauna ka huta sai ka fita ta ɗayan ka wuce an gama hmm. ya ce ni a haka kawai na ga rayuwar duniya saboda da daɗe wanda na yi da duk abin da na yi gashi na ga kamar jiya na zo kuma yau an ce in koma to haka hatta ala ta kacin annabi sallallahu alaihi wa wanda shi annabin mu haka al'amarin yake lokacin da ake ganiyan ɗanɗana musu azaba a garin Makka ku duba sumayya ku gani mace ce yar uwarku ita ce ta farkon wanda ta fara mutuwar shahada a musulunci su ne suka ɗibi addini yana da yankun zafinsa na asali suka tsaya har sai da suka cika ma Allah alkawarinsa shi ma Allah ya cika musu nasu alkawarin daga ciki abin da ta yi tsayuwar da ta yi akan tauhidi tauhidi a lokaci yana tsananin wahala babu masu shi da yawa ga azaba duk wanda ya karba to waka mutuwa ga tashi aka yi mishi amma tare da haka sai haƙuri ta rike addinin Allah ta yi kalmar shahada kuma ta yi imani da Allah aka ɗaure ta aka yi mata tsirara a gaban jama'a aka nemi a ci mutuncinta ta hanyar ta ambaci gunki ko ta yi shi ta bar Allah ita kuma ta aibanta gumakan ta tsarkake Allah wannan shine dalilin da ya sa aka ɗauki mashi aka buga mata a farjinta sai da ya fita ta gadon bayan dalilin shahada ce annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ake musu wannan azaban shi kan shi bai iya kwatar ammar bin yasir ya ce wallahi sai da aka kai matakin da duk wani nau'in azaba da ake ma dan adam mu dai mun ganshi. shi ya ce akan tsatsa ga jikin mutum daga sama har ƙasa a watsa mana wani abu mai kama da barkono a yanzu sai mu ce kama a watsa musu yaji ya ce tun daga sama har ƙasa kana daure ya ce in bala'i ye bala'i sai mu suma yace muna farfadowa daga suman kuma sai a danna fuskan mu a cikin ruwan zafi sai mun sake suma karo na biyu sai numfashin mu ya dauke fuskan mu ta kone yace sannan sai a dago mu kuma a shanya mu a rana yace idan bala'i ya bala'i muna shirin mu bar imani mu karbi kafirci don mu huta yace sai inji Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo wucewa ta bayan turken da aka daure mu kamar yadda ake daura doki Yake sai in ji manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa da mu sabran ala yasir fa inna maw'idakumul janna Allah ya ce in gaya muku haƙuri hakuri dai a riƙe a rike iyalan gidan yasir Allah ya ce in tabbatar muku ku da shi a gidan aljanna Ammar ya ce wallahi sai in ji in za su yanka su, dubu sai dai su yanka amma ba ma sakin imanin to me nike so nuna muku shine a lokacin da ake ɗanɗana musu wannan azabar ake wahalshe su annan sulasula Allah bai ɗauki ranshi a lokacin har aka zo irin su abi gifari suka zo suka yi imani abi gifari da ya zo ya imani ya karɓi kalmar shahada ya shiga musulunci abi zarri daga kabilan gifar yake shi za ke da shi al-gifari kabilan gifar yan fashi ne na yankan shakku yan fashi ne ko hanyar birnin gwari albarka wallahi in suka tara hanya in suka tara hanya sai dai ka sallama ko obajana za ka sai dai ka wannan sun fi ka bala'i shi fata-fata da mutum kuma su kwace dukiyarsa to shi dan kabilan ne sun sanu da wannan da wannan da wannan mummunan ɗabi'a ba a tsammanin wani ma ya zo yin imani a cikinsu sai ga abidar ya zo ya musulunci ya Musulunci kuma lokacin da musuluncin ma ba za a iya bayyana shi shi yasa da ya fito zai tafi annabi sallallahu alaihi ce da shi ka tafi ya abi zarri ka musulunta e ka musulunta e to abinda nake so da kai ka gani kai na ne annabi ya ce ce to bakar wahalar da nake sha a cikin mutanen nan ba kaɗan bane saboda duk da dangantakan annabi sallallahu alaihi wa sallam duk da matsayinsa duk da yawan danginsa sai da aka wayi gari wata rana kafiran maka sun rufe manzo Allah da dukan tsiya mai taka shi na taka shi mai sukarsa da mashi na yi ne kaza abbas da sayid na abubakar su ne fa suka zo sayid na abubakar ya tunkuɗa wancan ya tokar wannan ya tura wannan yana cewa taqtuluna rajulan an yaqulu rabbi allah dan kawai mutu ya ce imani da Allah sai ku kashe shi har sai da suka zo suka kwaci annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma sai dan abubakar din an taba masa irin wannan to ballanta da wani zari wanda zai da kowa bai da komai a gari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to in ka karɓi musuluncin nan ka tafi wannan sakon da kake gani sai ya shiga mahudar rana da mafadanta idan lokacin yayi zaka ji kira na ka zo ka same ni kun ga yana nuna cewa ba zai mutu yanzu ba shi ne abin da nake so ku gane daga ciki da ya fita sai wasu 'yan mata su biyu suna zagaye gunki suna shafa gunki suna kuranta gunkin to shi kuma mumini kun san kana so ka ga bacin ran to gana ana saba ma Allah duk wanda zai ga ana sabon Allah zuciyarsa ba ta harba ta kada ba to yana da mataccen zuciya mai raunin imani yana daga cikin alamatu zahiratu da aful iman alama ce ta raunin imani to shine yana fita ga waɗannan mata suna wannan sai ya je ya same su yace da su wannan gunkin ba gaskiya bane ku bauta ma Allah shi shi kadai shine wata daga cikin su ta kwanta ma'ihu tace Muhammadi ga dan wani ne biyayya ga Muhammad ya zo zai mana kaza zai mana kaza kankace kwabo kawai jama'a ka zagaya abin zarri da duka da jifa da takawa ana nema a kashe shi aka zo aka ce da sai na abbas wannan bakon fa da ya wuto daga wurin muhammadu fa gashi san safare za su kashe shi ya ce ko da ya taho ko da ya taho sai ga bashi da karfin da zai iya kwato a zarri ba ma da yake mumin yana da dabara sai amfani da lamba shi da shi sai ke da su ya ku mutanen makka ku fa 'yan kasuwa ne masu zuwa Lagos su saro kaya kuma kar ku manta abin zan rufe dan kuduwa ne hanyar binnin gwari kuma kun san yadda kwanan kuduwa take an fanci magana ko mutan binnin gwari ce hakuri ta ni ina misali ne saboda na san lokacin da hanyar birnin gwari za a tare ka wallahi baka da kuɗi da wuka ake rubuta maka no money a gadon bayanka to shi yake da su kufa yan kasuwa ne wanda kuma kuke dukan nan ɗan kabiran jifa ne ku dake shi da tushe za ku gane da yake shi dan duniya ba Allah yake tsoro ba duk sai suka wace suka kyale shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka kawo mai abizar da jinajina yace ya haka wani Allah kai da nace ka tafi sai ka ji jira na yace wallahi ji nayi zuciya na ba ta iya daukar shirka yanzu dai na musulunta amma na naji bana kaunan kafirci yace kuma duk wannan abin da suka yi a banza in ka ban dama zan koma in sake gaya musu abin da yake wanda na faɗa musu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce da shi a'a ka haƙura dai ka tafi ka haƙura dai ka tafi har sai mun haɗu to sai ya tafi din a lokacin da ya musulunta ya zauna ya yi haddan Qur'ani a wannan tsakanin izubin sana babu littattafai nawa ya haddace hadisai nawa ya haddace cikin Bukhari da Muslim babu ko ɗaya to amma ko kun san cewa sayyidina abubakar ya ce bayan mun manta akwai wani abizari har mun yi hijira mun koma madina wata rana muna zaune a madina sai muka ga dandazon taron jama'a sun tun karo cikin garin madina kawai kura saboda taka ƙasa suna tafiya kura ne kawai ke tashi sama sabai suka ce yau kam ta faru ta ƙare wallahi sai dai bayan an kashe mu a kashe annabi ko suwaye waɗannan mayakan sai dai a yi ta takari ya za a yi suka ce wasu su zagaye gidan manzon Allah kar annabi ya fita wasu suka ce kam sai dai a yi ta takari mu fita wajen gari mu tare su ko da me suka zo sai dai in sun kashe mu sannan su zo kan annabi yace aka muka dauke makaman mu da takubban mu muka fita muna tunkara muna jiran mu ga da me za su zo sai da abubakar ya ce to abin da ya daure mana kai da suka matso suna matsowa sai muka rinka jin kamar kuma kalmar shahada yace da suka ƙara matsuwa sai muka ji lalle kalmar shahada suke suna Allahu akbar yace sai muka sauke makaman mu ƙasa dan bai yiwa ana daga sunan Allah makamin mu na fara ana zuwa sai ga Abi Zarri a gaba kawai malam da jama'a a bayansa yana zuwa yana zuwa yake a nuna mai manzo Allah sallallahu alaihi yana zuwa gaban shi yace ce Allah sallallahu alaihi wasallam duk waɗannan gaba ɗaya sun musulunta kuma dukkan su nan da ka gani umurninka suke jira duk abin da ka sa su za su Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ji wannan sai masa addu'an da ya nuna daga ranar shi dan aljanna ne hadda kabilar da suka biyo shi to yanzu bayan kun gama kabbalar nan tsakanin ki da Allah shekaran ki nawa ke mutum nawa kika musulunta kun yi shiru to nawa kika taimaka ma masu da'awan kuma da shi suka yi aikin Allah da shi dan ga garo nan kuma mun na sun kin sai da gwalagwalan ki an yi da'awa matan kaduna suna kokari na san matan da mijinta ya kai karanta wurin malaminta ita ta rantse sai dai a sai da gwalagwalanta a ta ginin masallaci shi kuma mijin ya ce bai yadda ba a nan kaduna aka bai yadda ba ce malam in yan uwarta suka zo ni za su zaga ta uwa ta uba ta ce ina ruwanka da su ka bar ni da su mana ni lahira ta nake su amma kuma a yanda sani bayan abin ya faru da karshe sai da ta gaya ma mahaifiyar ta ce ita da abin ta ku barta mana ba a kuma daɗe ba ta rasu da ta bari duniya da ta bar rikici <laughs> da ta bar rikici din mai hikima shine wanda ke daukan kayan shi ba Allah ijiya man zalladhi yuridu Allah qardan hasana Allah ke ba rance kina da wayo in kina da hikima Allah kike ba rance dan shi account din sa bai da matsala bai da matsala zai ije miki ba komai kuma kullun interest din ki ya wuce da kike tsammani fa ta kaice yan musulmi abin da kike so kai da shi ga shimfiɗa ga wannan dan ayi da za ku fassara ba su da yawa shi ta ne muku wannan dogon shimfiɗa abin da nake so nuna muku dangane da kangarewan bani Isra'ila abun ba daga kansu bane har kanmu ya iso haka domin annabi sallallahu alaihi wasallam duk wannan zaman wahala da a garin Makka lokacin da musulunci ya fara samun dukiya ya fara mai duniya wanda har na gaya muku iyalansa suka zo suka ce su ba dan sama musu gwalagwalai mana ko ba ku ne na gaya ma anan ba mun sha faɗin wannan da ku ko lokacin da suke hanyar cikin suratul ahzab aka zo a sulasu da ya shigo gida kawai sai ya ga duka da hajiya mai ɗakin yamma da mai ɗakin gabas da mai kudu da arewa da an hada ana mitin a falo kai da ganin wannan mitin ɗin kasa akwai matsala a gidan kaga an haɗu gaba ɗaya ana mitin kuma a kanka ake mitin ɗin to inna haza la huwal bala'ul mubin sai da inda Allah yi sai dai inda Allah yi wani lokaci ya zamto can ana ɗan rikici can ana yi kai sai ka zama alƙali ya kuma sauki amma kaga an ɗinkin nan to kai za a <laughs> kai za ka biya wannan ɗinkewan to sai ga duk an haɗu ana mita akan abu ɗaya so da su mata suna da wani abu ɗaya idan matsala bai shafe su ba sun fi kowa iya barwar matsala in dai kana so ka ji solution guda ɗari da ɗaya akan matsala ɗaya to ka tattauna da mace amma da sharadi ɗaya kar matsalan ya shafe ta duk raunin ta za ta iya baka mafita ku duba annabi sallallahu alaihi wasallam da aka zo sulhu hudaybiyya sulhu hudaybiyya da aka zo sahabbai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yi aski ku yi yanka tunda sun ce sai shekara mai zuwa za mu shiga su kuma sai suka ga kamar annabi sallallahu alaihi wasallam ya tausaya musu ne yasa ya ce sai haka su kuma in dai ta kan annabi ne a fasa ma kowa ya rasa sallallahu alaihi wa sallam a ƙarshe dai manzo Allah sallallahu alaihi ce ku aski ku yanka sai ba su yi ba suna jira su ji ko zai ce to tunda kuna da karfin imani mu shiga manzo Allah sallallahu alaihi hankalin sa ya tashi ya shiga gida yana ina tsoron kar Allah halaka su tunda ta jaka ummu salama ta fara cewa Allah ba zai halaka su ba yace kin san ko menene kike ba dai sahabban ka bane yake kike Allah ba zai halaka su ba yace kin san me suka yi kike ko ban sani ba ni dai na san Allah ba zai halaka su sai kace to zauna mana aika kwantar da hankali mai gida yanzu wata ce ne tace kaga kun fara rigewa ku na jam'iyyar ku na party ni ka je kun gama ka dawo mun dan Allah ba zan zauna in wahala girki in sha wahala amma mutum abinci kuma ya shigo min gida da bala'i ba wata ne ta fara ma wannan sambatin da shirwa ma'ana ka shigo da wuta a kanka ka kara ma fetur amin ya Allah halar su ce Allah shirya mana da su na ce amin ana zuwa sai da ce da shi to zauna mana ai da magana ake fahimtar al'amari sai zauna ke ne ya faru ke kin ji kin ji kin ji yanda aka sai ta ce a a ai manzo Allah ko kai kanka ka kwantar da hankali zaka gane ba su saba maka ba ce me ya faru to mutanen nan ba nan mahaifansu ne suna da iko da dukiyarsu da danginsu amma a ce an hana su shiga ko kai ne garinka ne ba a ce an mafin karfi ga kai da karfin da kana ga da karfin tsiya za ka iya shiga sannan kuma na biyu sun yadda ke da kan gaskiya makiyarsu na kan bata suke ai zai wahala zuciyarsu ta ɗauka amma in kana so ka gane baki suka yi baka lallashe su ka hikima ya ce ya za a yi ta ce ba aski ka ce su da yanka ba ba su yi ba ta ce ya ce mata e eh. ta ce ka je kai kai askin kai yankan ka gani in ba su biyo ba to sun saba ma bai tsaya ƙarisa maganar ta ba kawai ta ce ya fita ya ce da su to jama'a tun da dai na ce ku yi ku ba ku sami ba ni annabi ne an umarce ni in yi ko ku ba za ku yi ba bismillahi bari ku gani yana yanka suka ce tabbi jan ai magana kafin yayi ma sun yi nasu sai ga kowa ya aski yana shiga ce ya kin faro kin zama majalisar ɗinkin duniya kin warware matsalar gaba ɗaya ga shi har yau muna amfana to amma bakar kumanta tana daga cikin wanda suka kore shi masallaci sai da ya kwana 29 kwanan shi 29 a masallaci wanda ta fi kowa shiga azaba a rashin shi kasan mata suna da wannan shi yasa in kace za ka haɗa ƙarfin tunaninka da ta mace za a yi ta rushe ne kawai su kawai da emotional da yanayi suke tunani ba su tunani da me zai dawo da yanayin da suke ciki kawai da shi suke hukunci yanzu nan za ta gasa ma kana fita kuma sai ta ji tafi kowa nadama sai ka tafi kowa nadama kuma ka dawo ka ƙara murguɗa baki haka nan da za ta tafiya to shine annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda tafi kowa damuwan ba kwana 29 ta ce wallahi dai muka yi kamar yaƙin duniya duniya gaba ɗaya babu daɗi don ba annabi tare da mu amma yana shigowa gida ita ta fara tarban shi kuma da bakar magana cewa da DJ o ta annabi manya me ya hana aikwana kwana 30 an isa me ya hana aikwana kwana 30 shi kuma aka rama kalla bawan Allah kawai sai bige da ba'azi yace da ita ai wata kwana 29 ne ko 30 malam baki san fikihu ba bara a koya miki ya ko a wannan abun kadai ya koya mana hakuri ya koya mana fikihu ya ba mu ilimi yace ai kwana 29 ne wata ko 30 sai shiga da awa da bayani mana wa zai biye miki a dauri kaki ko a bata igiya to wannan in kun kula a takaice bayan zuwa Allah subhanahu wa ta'ala Madina musulunci ya kafu ya tsayu yana zuwa aikin haji kuma aikin hajin ta farko ta ƙarshe kawai sai Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan a dutsen arafa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya saukar da aya cikin suratul ma'ida ya ce a yau na cika muku addini tam na yarda musulunci shine a matsayin addini sahabbai suka dinga murna oh wani an kashe shi kafin yau bai ga wannan rana ba suka dinga murna suka dinga murna suna juyowa sai sai sai na abakar shi kuma kuka yake yi shine sai Umar radiyallahu anhu ce ya Ababakar ya haka al'umma tana farin ciki kai kana bakin ciki kowa na jin daɗi kai kana cikin damuwa alhalin ka san kaunar da muke maka za ta samu ma mu shiga damuwa din ne kaunar wani bai so ya ga wanda yake kauna a cikin damuwa Jin ne kaunan wani bai so ya ga damuwar wani shi yasa in ka san mutum na kaunarka idan damuwar da kake ciki ba zai iya yaye maka ita ba ka danne ma kar ya fahimci haka dan sai a sai a bata da yawa ni dai haka nake yi duk wanda na san yana damuwa da damuwa ta to in na san ba zai iya yaye min damuwar nan ba ban ma bari ya sani har gara daga bayan ya sani ya ji haushin ban gaya mishi ba ya fi min sauki amma ba haka ba sai bakin ciki ta yawa kuma ba a san haka to shi ne fi sai na abubakar ya ce da su ba wai ba na farin ciki da abin da kuke farin ciki da shi bane ya ce abin da ya tada min da hankali ya umar shi ne idan har Allah ya ce an cika addinin nan to me ya rage in banda annabin ya tafi abin da aka aiko shi kenan ballig ma unzila ilayka min rabbik wa ma alayka illa al balagul mubin an ce ya isar to gashi ya ce an cika sakon to me zai tsaya yi a wannan kazantar duniya yake tafiya ne Shi ne kawai sai da Umar ya ce haka sai kuka ilai kuwa kwana tamanin tsakanin wannan maganar da rasuwan annabi sallallahu alaihi wasallam me ke nufi a nan ashe annabi na dadewa a cikin mutane gwargwadon yadda suka karɓi sakonsa idan an samu wanda suka amci sakonsa to Allah kan dauki annabin to waɗannan bani Isra'ila sun dinga zuwa da kangarewa da rashin mutunci da sabawa da kin yarda shi yasa sai Allah ya dinga aiko musu da sako yana tuna musu da abin da suka yi da faɗin ko in kullu dkhulu hadhihi alqarya ku tuna yayin da ni Allah ta'ala na ce da ku ku shiga wannan alƙarya malamai sun ta bayani akan wace alƙarya ake magana amma mafi faɗin abin da na gani shine baitul maqdis ana nufin ku shiga baitul maqdis fa kulu minha in kun shiga wannan gari wannan alƙarya za ku tar da arziki a cikinta za ku ga 'ya'yan marmarinta masu kyau 'ya'yan lambu 'ya'yan itatuwa 'ya'yan marmari da abinci na hatsi da sauransu fa kulu minha ku ci haiku shi itum yanda kuka so ragadan a yalwace za ku tadda abinci da arziki a cikin wannan alkarya in kun shiga ku ci iya abin da zai ishe ku da wadata sannan in kun tashi shiga wadkhulul baba sujada ku shiga kofar wannan gari wanda malamai sun ta da sunayensa da dama amma dai mafhum shine mu fahimci cewa Allah ya umurce su da shiga wannan gari sujjadan suna masu sujada wasu malamai suka ce su shiga suna masu sunkuyar da kai a matsayin girmamawa ga Allah wasu kuma suka ce a'a su shiga suna masu godiya akan ni'imar da aka ce za su tarda ta a yalwace a wadace a cikin wannan gari sannan in kunci duk wanda ya aikata wani aiki wanda aka yi mai wata ni'ima za ku ga a ƙarshen ni'iman Allah yana so kai istighfari kun taba kula da wannan idan kuka idar da sallah menene abu na farko da kuke cewa astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah a sai ki ce to ba aiki da'a nayi ba ba sallah na gama ba ai ba zagi nayi ba sallah nayi biyayya nayi to menene kuma dalilin istighfari saboda ni'imar da aka yi miki na samun kanki cikin masu yin sallan nan ba karama ba ce za ka ce ke istighfari don a ƙara miki ni'iman don shi istighfari yana ƙara arziki da wadata haka nan an cire miki wata damuwa sai a ce ke istighfari idan mutum zai shiga ban daki ne yake cewa Allahumma inni a'udhu bika minal khubuth wal khaba'ith da kin fito sai ki ce mene gufuranaka ina neman gafaranka saboda ni'imar da aka yi miki daga a cikin banɗakin nan tana da yawa yanzu a ce bawali kadai a barki da shi ba zai fita ba ya zaki kare mahaukaciya zaki zama wallahi haukacewa zaki kibiran sai kin haukaci zaki rasa inda zaki sa kanki to amma sai kiga kina fitar da wannan damuwa kina jin wani sanyi a cikin rai to wannan ni'imar katta ba za ki iya biya ba shi yasa da kin fito sai kice ina neman gafaran Allah dan an mun ni'imar da na san ba wa yauna bane to su ma bani Isra'ila anan shine Allah ta'ala ce da su wa kunu hibbatun nafsil lakum khatayakum ku ce hibba wasu malamai suka ce ma'anar hibba anan shine astaghfirullah tunda an ba ku alƙarya mai kyau ga arziki an ce ku shiga ku ci yanda ranku yake so sai Allah ta'ala ce to kun shiga kun ci arzikin ku kuma nemi gafaran Allah domin dama ku da kanku kuka ce bayan ci koshi sai me wanda bacci an ce gulma e gumi ko ba haka bane bayan ci zama egun eh, Allah ainihin eh, ga hadis ga karatun da duk kun sani ba kuka bane yana bandan bandan sanda mutum yake jin yunwa yanzu da ana azumi don Allah ba ku ji kaman mutanen gurmi ma sun tafi unguwa ba musamman da yamma sai an sha ruwa sai ka ji kamar kowa ya dawo garin mutum ne za ka gan shi da nan surutu wata wallahi in ta zo wuri sai an gane tana nan wallahi wata in tana wuri sai an gane tana nan amma ana azumi sai ka ji kurbus ka shiru ta ƙi musamman in rana ta fara yi to sai ka ga mutum ya daidaito a kansa to amma da mutum ya cika cikinsa ya koshi ba fitina ta farko shi ne sha'awa za ta motsa tunane-tunane wasu ma na fasikanci da na barna sakamakon koshi musamman idan mace tana cin abinci mai kyau ta zauna a wuri mai sanyi ke kaza to to sai da Allah ya to shi yasa nan Allah ta'ala san in suka ci suka koshin nan butulci za su yi sai ce wa qulu hifatun ku ce muna neman gafarar Allah ya biya daga zunubanmu. saboda yadda Allah ke san mu da rahama sai ce kuma na fillakum khatayaku in kun yi haka zan yafe muku in kun yi hakan zan gafarta mu. wasu sun aikata aikin barna suka zo suna so su musulunta sai suka ga yadda suka kashe sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam shin ma Allah zai karbi tuban nan take sai Allah ya saukar da aya ce ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah ya ku bayina da kuka wuce iyaka akan kawunan ku kuka zalunci kanku ta hanyar saba mun da kashe mun sahabban annabi na tare da wannan laifi da kuka yi la taqnatu min rahmatillah kan ku yanke kauna daga rahmar Allah inda za ku musulunta ku tuba ku yi aiki na gari da Allah ku ji wani irin rahama kashe rai da zubar da jini in ke ne ya zaki wallahi da wahala ki yadda yanzu Allah ya kiyaye kyauta ko da kuskure wani ya sanadiyar mutuwan dan mutum in ya ga wannan mutumin zai manta shi ku duba annabi sallallahu alaihi wasallam fa wahashiyu shi ya kashe Hamza shi ya kashe mai kawo a yaki bayan ya kashe shi kuma sai zo ya musulunta kuma gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-islamu yajibu ma qablahu musulunci na gafarta ma mutum duk abin da ya kafin musulunta da mutum ya musulunta shi kenan komai na laifinsa ya tafi to tare da haka ya musulunta annabi sallallahu alaihi da ya zo ya juya yana bayani sai ga wahshi kawai sai tuna hamza sai jiransa babu dadi shi kuma bai so ya rinka gani wanda zai sa mai damuwa har ya ji zai kishi a ransa shine sai ya ce da shi ya wahshi ko zaka taimake ni ka daina aje mun fulkan ka ta inda zan rinka yawan ganin ta ina ma da ka rinka zama ko a gefe na ko a baya na maimakon inda da na ganka zan tuna wancan takaici da ke cikin raina to annabi ne fa da yake zuciya tsoka ce sai da ji wannan damuwa shi da aka wanke zuciyar shi aka wanke komai nashi to ina ga ce yanzu wata ne sai ta ce billahi tabbi da ai daga shi har dange shi ko kashe su ba ma shi din ba haka ne to saboda haka Allah subhanahu ta'ala shi ba haka yake ba yana da kamala Allah yana da jin kai Allah yana da tausayi Allah ta'ala shi yana so ne ma ya rahama ma ya bi azabikum in shakartum wa amantum me Allah zai da me dan me Allah zai muku azaba in har za ku gode masa ba za ku yi shirka da shi ba za ku yi tauhidi ba za ku yi shirka ba za ku yi sunna ba za ku yi bid'a ba dan ne zan muku azaba in ji Allah in kuka yi imani da ne ce dan ne zan muku azaba wani burgewa ne in muku azaban na tanaji azaban ne da wanda suke ganin sun kisa in nuna musu to ba su isan ba kuma wannan shine daidai shine adalci to shine Allah ne sarki ya faɗi wannan yace wa sanazidul muhsinin bayan wanda suka yi laifi a cikin kuɗin sun istighfari na gafarta musu wa sanazidul muhsinin kuma da sannu za mu ƙara mu wanda suka kyautata akan kyautatawarsu Allah ta ka samu a cikin su a ƙarshe Allah madaukakin sarki sai yake faɗan ɗaya daga cikin mayagun ɗabi'unsu wanda ba a so mu koyi da su yanzu kun ga tintin ake daga da su mu ma tun da muka fara tafsirin nan da su muke ta daga ko ba haka bane kuma har tafsirin litini ku da su za mu ƙara dagan kuma a cikin su muke Allah ta'ala ce bayan duk wancan abin da muka yi musu su yi laifi fa tubu ila bari'ikum ku tuba zuwa ga mahalicinku innahu huwa tawwabur rahim Shi ne gafara ne ya karɓi tuba kuma yi muku gafara yanzu an ce ku tala kuma kun yi aka ce to ga arziki ku ci kuma ku nemi gafara ai muku gafara menene sakamakon fa badana alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum a sai suka canza kawai ba za a shigan ba ba za a cin ba za a yi ba an kin a game da ba an kin akwai wanda wallahi har a yanzu suna da irin wannan ɗabi'a ko a magance ko a aikace annabi sallallahu alaihi wasallam zai faɗa hadisi zai ce ma mace ku tsare tsaraicin ku ku tsare mutuncin ku ku tsare addinin ku ta ce to tunda dai azumi dole ne karkai a zage ka za mu gani Allah kai mu ran sallah za ka gani in mun yin za ka gani in Allah ka isa ka gani in annabin ka isa ka gani in baka isa ba ka ga fitan da zamu za mu gode ko za mu butulci za mu gode ko za butulci wani bai taba shaye-shaye ba godiyan da zai ma Allah a ranar idi da jiya zai tashi a nan garin Kaduna wallahi sai da aka samu matafan da da ranar da za a duba wata za su zo su taru suna shan wiwi za su fita wajen gari me za ku yi za su taro oga ne ba annabi ya ce ana daura shedan ba to za su tarbo shi ya su dawo tare gobe matasa maza ke kwarai da gaske ni har unguwan da abin ya faru ban san faɗi ne amma na sani aboki na malam Umar da muke zuwa nan tare ya san wasu ma daga cikin su sai da kira sai dinka musu nasiha yana musu faɗa to kamar haka wata tukwicin da za ta yi na zuwa masallaci ta zauna shine zuwa ɗakin saurayi kuma ranar idi ita za ta dafa abinci kuma ta kai saurayi ko bai lalata da ita ba kuma ya taba inda ya so a jikin ta abin da ya ga dama da ita kuma mata sun kasa gane wani abu ko fa kayan karauni in kuka fashe ba ku dawo wayan da kuke wallahi namiji zai fi tsara da rashin mutunci na yankan shakku kuma ina tabbatar muku wallahi a unguwar da ya rashin mutuncin nan sai da ya zama liman kuma a karbe shi amma wannan bai yiwuwa ga mace bai yiwuwa ga ɗiya mace duk abin da zai sa wani ya lalata miki rayuwa wallahi ya gama da ki bai kamata ki sallama masa ba bai kamata ki buɗe kofa ba bai kamata ba kuma yanzu daga cikin fitina da musibar da muke ciki a da wallahi maza ne ke neman mata amma a yanzu kusa abu na nema zama akasi yana nema zama akasi to in kika bari ko ya bata miki rayuwa wallahi ya gama da ki wallahi ya gama da ki kin bar mummunan tabo har ga ƴaƴan da zaki haifa ba kenan al'irku da sasa haka annabi ya faɗa jijiya fa tana na so fa tana bin jini ba mummuna abu na bin jini ba nagartaccen abu na bin jini ba yanzu dan Allah zaki so ki bar mummunan shaida a danginki ga mahaifiyarki ga mahaifinki ga ƴaƴan da zaki haifa ko karki yadda ki bar rayuwarki da irin wannan lalace duk abin da kika ga wani ya samu a duniya da haƙuri ya same shi duk abin da kika gani duk abin da wata ta yi ya burge ki ki haƙuri je ki roki Allah je ki roki Allah ba duk abin da wata ke samu ke nuna ta rabauta ba arzikin Allah yana da yawa sannan duk wani abu da zaki ga wai wahala ko sauki kar ki auna rayuwarki da wannan ki auna rayuwarki da abin da Allah yake so in kika wannan kin gama naki saura ki jira shi kuma Allah ya miki nashi aikin aikin Allah ko ba irin naki ba wallahi ba wanda ta taba hakuri ta bi Allah har sai Allah ya mata sakayya da wafi alkhairin abinda wanda ta saba mu Allah ba ta isa ta same shi ba ku duba musamman abinda Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa yana maganan matan shurun infa yan matan aljanna da Allah ta'ala siffanta su ce wa hurun ain ka amsalil lu'lu'il maknun ya kwarzanta su ya kwarzanta su manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yazo ya ce matan hurun ain fa da wata za ta leko da wani sashi na jikinta a buɗe sama duniya su gani ko a ce kumbanta ko yatsanta ko wani abu na jikinta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce komai sai ya magana ya ce la ilaha illallah hatta haddaka da muna masallacin da sai a ji teburin na yana la ilaha illallah <laughs> ya ga abu da ya wuce hankalin a wani wuri ya ce maza kan maniyin su ma duk ya tsiyaye saboda karfin sha'awar wai duk da wannan daraja fa da Allah ya musu fa ko kun san akwai matan da sun bi su daraja manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake fada yace akwai ƴan matan da a gidan aljanna yan aljanna sun same su sun samu hurun in ya ce yana tare da hurun in yana jin daɗin rayuwarsa sai ya ga wani haske kamar flashe bayan hasken magana ce ta zo da wannan hasken ma'ana magana ne aka yi sai da haske ya fita saboda kyan wanda ta yi magana <laughs> mu yanzu ba malam ka yi furar da oral bi ka hada da makilin ka in ji malam kabiru gombe abin da nake so in ce muku ne abin da za ta ce da wannan dan aljannan shine bawan Allah ba bai ta kadai ne matar ka aljanna ba ita hurun in ba ita kadai ce, ita mai magana ba hurun in ba ce. sai a karshe zan ga muku kowa ita wallahi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ce, idan ta rungume shi ya rungume ta sai sun yi shekara 40 ba su gaji da junansu ba duk wanda suke da aure a cikin ku sun sani ba wani namijin da zai iya minti talatin yana tare da ke sai dai miki kara wallahi amma ya gaji wallahi sai dai miki kara to amma ne ce shekara arba'in suna tare ba su gaji da juna ba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ce waɗannan matan darajar su ya kai ga ba a kowace aljanna ake samun su ba a kowace aljanna ake samun su ba shine ce kun san wasu mata ne kuma kun san su wane ne mazajensu sai suka ce su wane ne sai ce su ne ‘yan matan da suka taso suna ganiyan budurcinsu suka ƙara kansu ba su yi zina ba kafin su samu mazajen aure sai Allah ya karɓi rayuwarsu wannan haƙurin da kamewan ba tare da yin zina ba manzo Allah sallallahu alaihi ya ce shi yasa aka sa aljanna da sun ma kuma tan saurin in su in ka gansu sai ya ce kun san su waye mazajensu suka ce a'a ya ce ba kowane kara bikin dan aljanna ake ba irin waɗannan matan ba sai mai da'awa mai kira zuwa ga Allah ya kira da kyakkyawa ya hani da mummuna sai dai akai su an menene aljannan malamai da masu da'awa saboda a ran alkiyama daga annabawa sai su a daraja saboda su suka yi aikin annabawa bayan annabawa sun tafi <laughs> to kiran da muke shi ne mahalli shahid din shi ne ki tsara mutuncin ki saboda an tanadar miki abin da yafi wanda kike gani kazanta a nan gidan duniya duk wani sabon Allah a duniya da mutum ya yi shi sai ya ji nadama a bayansu. kowane irin zunubi ne mutum na aikata shi yana gama zunubin nadama zai ci nadama zai ci kuma matsalar zunubi in zaki yi shi ba ki kokarin kwacewa cikna ya bari yana shiganki to karshe za ki dawo kawai ba ki tsoron ma ki bayyana shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin dukkan al'umma ta Allah zai iya yafe mata zunubinta in banda da wanda suke zunubi suna bayyana laifinsu a fili waɗannan su kam Allah ba zai yafe musu ba sai dai in tuba su kai to Allah ka ba mu ikon tuba a takaice dai shine Allah ta'ala ce fa badal allazina zalamu qawlan ghayra allazi qila lahum so wadanda suka yi zalunci suka tauya magana daga magana da aka gaya musu fa anzalna ala allazina zalamu rijzan Allah ta'ala ce sai muka saukar da azaba akan waɗanda suka yi zalunci na rashin kin bin umarnin Allah minas sama wannan azaba ta faru ne ko daga sama aka saukar da ita kuma sun samu wannan azaba ne bima kanu yafsukun saboda abin da suka kasance suna aikatawa na fasikanci da kimbin Allah madaukin sarki ina ga sai mu takaita a nan ko malam abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ta'ala ya samu tarayya alada wanda muka yi kuskure Allah madaukin sarki ya yafe mana sai mu je littafin mu na biyu mu samu koda an kina kaɗan ne insha Allah na'am Allah ya ce akwai lokaci yana son gudu ne da wuri <laughs>